سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى أدواء ونيمتي نرانا na ranar takwas ga watan shawwal shekara ta dubu da da bakwai, bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin ashirin da bakwai ga watan Mari 2026 daga wannan masallaci na mu na Darul Hadith Salafiya da ke a Nigeria makarantar Mal Albani Zaria cikin ajimuna fasli Sheikh Al-Albani lil usul ayo insha Allah zamu dawo a darsa da muka saba yi waɗanda suka dakata sakamakon watan azumin Ramadana wanda aka wuce shi a kwanan muna fata Allah mu dake sarki ya karɓa mana ayyukan da muka yi ya kuma gafata mana zunubanmu kuma ya kaddara mana sake samun dama ta halartar wata mai albarka wata ramadan a yau insha Allah za mu yi darasi a cikin littafin jami'u da ilmi wa fadli wallafar imam abu umar yusuf ibnu abdullah ibn muhammad ibn abdulbari al-namari al-qurtubi rahmatullahi ya rusu a shekara ta ɗari hudu ne da sittin da uku bayan jar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan littafi na shi yana bayani ne akan ladubba da ka'idoji da malamai suka gindaya dangane da sana'ar ilimi da malanta da karantarwa littafi ne mai daraja kwarai a wannan baji muna amfani da nuska ta abul ashbal zuhair wanda ya rere abin da ya kiraya da suna jami'u bayanin eh, sahihu jami'i bayanin ilmi wa fadlihi malam ibn abdulbari ya gangara zuwa ƙarshe-ƙarshen littafin kusa abin da yake yi a yanzu za ka yi kiran shi da suna khatama ta littafin yana magana akan halin da ilimi ya samu kanshi na rudani da rikirkicewa a zamanin su ma da suke rayuwa kenan a cikin karni na biyar yau kusan shekara dubu sannan a ƙasarsu da yake rayuwa ƙasa andalus wanda a wancan lokacin tana daga cikin wuraren da ake ji da su dangane da sana'a ilimi da karatu ga babun da muke ciki inda yake magana a cikin albabu salis wa sittun rutabu talab wa kashful mazhab za mu tashi daga inda yake faɗa a shafi na ɗari hudu da hamsin da bakwai inda yake cewa wa'ala rahimakallahu anna talabal ilmi fi zamanina hadha وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفه وسلكوا في ذلك ما لم يعرف أئمته وابتدأوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم an zo wajen ibn akbar ya ce wa ka sani rahimakallahu Allah ubangiji ya dukanka ya kai mai karatu anna talabal ilmi cewa harkan neman ilimi fi zamanina a zamanin ibn abdulbari wanda mun ji cewa shi ya rasu 463 kaga kenan a tsakiyar karni na biyar to a wancan zamanin yau muna tsakiyar karni na goma sha shida shekara ta dubu na sha biyar shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai tsakiyar karni na sha biyar shi kuma a tsakiyar karni na biyar kaga kusan shekara ta dubu kenan ko Idan a lokacin ya ce ku sani ya ku masu karatu lalle al'amarin ilimi a wannan zamanin namu wa baladina a wannan kasar tamu andalus kenan kasar spain a yanzu za a spaniya a yanzu ya ce kada hada ahaduhu an tsariki salafi ma'abota ilimi ɗalibai da malamai da masu karatu da masu karantarwa da masu bincike da sauran masu shiga harkar ilimi yace to sun karkace daga tafarkin magabatan su wa salaku fi zalika ma lam ya'rifu a'immatu sun shiga hanyar da limaman ilimi ba su sani wa btada'u fi zalika sun kirkiro a cikin harkar ilimi ma bana bihi jahlu abinda suka kirkiro wanda yake bayyana tsabagen jahilcin wa taqsiruhum da ta kaita wasu rashin kai wasu ko'ina an maratibin ulama ikablau ba su kai darajin malamar su gabace su ba fafa ifatun minhum daga cikin waɗannan 'yan bana bakwai waɗanda suka lalata ilimi akwai wasu cikinsu tarwil hadisa wa tasma'u masu zuwa su nemo riwaya hadisi su saurari littattafan hadisi qad radiyat bid da'ubi fi jam'i ma la tafhamu abinda suka sauka wa kansu su dosa tattara riwayoyi abinda ko fahimta ba sani wa qani'at bil jahl sun gamsu da jahili fi hamli ma la ta'lamu ta dauka abinda ba su gane ba fa jama'ul gassa was samina suka hada mai kyau da mummuna al asali in aka ce al gass was samin azanci ne na larabawa da ɗaɗɗe wanda ya samo asali ne daga wani karin magana da suke cewa gaskuka khairun min sanini zairika kamar ka ce guntun gatarinka ya fi ka bane asali da abin da ake nufi algar shine nama na guzuma ramanniya wanda ba kitse ba maiko ba ɓargo ya ke ma algar ne mawuta suke ce anan naman guzuma kawai za a ce aka ce asani shine nama na lafiyayyar dabba wanda ta gan shi za ta gan shi jazir da maifansa da laushinsa shi ake ce ma asani to wanda yake haɗa mai kyau da mummuna wanda yake harigido ya zama kamar ɗan jari bola kenan ko ta ce ya haɗa alƙasku wasani A yi zama gama garin zance ta ce jama'a da jaski wasani ya haɗa raman mai da mai ciki to waɗanda suke haɗa mara kyau da mai kyau wasahih wasaqil da lafiyayye da mara lafiya wal hajj wal haɗa gaskiya da ƙarya fi kitabin wahid a littafi ɗaya wa rubbama fi wahida ko a cikin takarda ɗaya wa yadinuna bishai'i wa biddihi suna bautawa Allah da wani abu kuma suna iya bautawa Allah da akasin wannan ba sani wala yarifuna ma fi zalika alayhi ba su san me ke cikin littattafan nan ba Mai zai amfani su kan shagalu anfusahum bil istikthari an wani aiki ba. sun matsa wa kansu da tara riwayoyi ba su tsaya sun yi dabburin abin da suke karantawa ko sun ɗau izina daga ma'ana abin da suke koya ba fa alsinatuhum tarwi al ana dai karatu da baka wa qulubuhum kad khalat min amma zuciya babu fahimta fala haula wala quwwata illa billah jama'a ku duba yadda ibnu abdul bari yake siffanta zamanin sai ka ce a cikin me yake magana abinda sai zaka haka ke shine kawai fadan laraba da suke cewa ma ashbaha layl bil bariha jiya tana kama da yau wato ashe wannan lalacewa ilimin da lalacewa al'amarin addini ashe da daddan sha'ani babu saka namu ya gaza nasu namu irin na 'yan siyasa ko ba irin nasu ba a lalacewa amma dai su ma a lokacin suna kuka yadda ya wannan kukan in ka karanta maganganun malamai tsararrakin su za da kuma suna wannan kukan abaji ƙurƙuri ibn hazmi duk za ka irin wannan zantuttukan daga bakon kuna su duka malamai ne tsararrakun shi a shekaru kuma kasar ɗaya. daya wanda yana cewa ba wai shi ne kaɗai mai ƙorafi ko mara godiya Allah ko wanda ya fi kowa iya mita ba an sa ko wanda yake da haka wanda ko da abu da ke da ya kamata a yi korafi ba zai ci wanda shi kaɗai ɗaya korafin sai a yi wannan magana za kuma ka karanta tarajin na malaman zamanin da rigingimun da aka yi a cikin zama Ko kuma za ka gani abin ya bayyana haka karara Allah ya ce. ya ce rayatu a hadihim makuran abin da ɗayansu yake yi ma'arifatul kuniyar arabiyya والاسم الغريب والحديث المنكر yana da iya sanin sunan malami da alkunyarsa da larabcinsa yana kuma iya sanin hadisi wani suna wanda yake garibi ba a saba jinsa ba sannan yana iya sanin hadisi wanda yake munkari wata jiduhu kaddahila ma la yakadu yasau ahadan jahaduhu min ilmi salatihi wa hajjihi wa siyamihi wa zakatihi zaka iya samun cewa ya jahilci abu basic abu wanda yake gama gari wanda bai kamata mutum musulmi ya jahilta game da sallah game da hajji game da azumi game da zakka za ka samu ya jahilci wannan har yanzu wannan abin haka yake za ga mutane abu mafi mafi bayyana za ka gani in kana so ka gane ɗaliban ilimi sun rafkana daga ilimi ka musu magana da larabci ka yi rubutu da larabci ko gabatar da wata kalma da larabci da gaba wanda ma ya tsaye damu da abin da suke. in ka ga ana gogoriyon a yi ta'aliki ko a sada kayan baya to da hausa ne ma'ana basic language na ilimi ma ba su sani sannan ɗalibin ilimi na maka tambaya akan sallah akan hajji akan azumi akan zakka wacce dole sai ka ce ba ba duka ya kuda ashe baka san wannan ba mutum ya tambaye ka ta malam dan Allah zan iya yin azumin su shawwal da ramu da ake bina da niyya daya dalibi fa zai maka wannan tambaya zafa ta malam mata ta ce a cikin azumin nan wallahi ta dau azumi har sai da shi da na yamma ya wuce sannan ta ga al'ada ta ga al'ada ta so yanzu tana da azumin wannan ranar you can imagine this this uh, uh, abin nan yani haza haza sabahi aka ga wannan tambaya ka wata ce ɗan islamiyya ma ya kai irin yan ajin nan na zawarawa da tawa ma sun san wannan karkara amma za ka ji a baki mutane batu akan tahajjud batu akan kiyamun eh, leri bambancin shi da tarawun irin waɗannan kalabi sukan waɗanda ya kamata fi shi an wuce za ga mutane ba sun su ba amma ana tarjima da su akan manyan masa'i saboda ba su tausaya wa kan, Allah ka mana da kyau to kaji kashi na farko kenan wa ta'ifatun fil jahili katilka au ashar kashi na biyu waɗansa su ne kashi na farko masu riwaya hadisi wanda ba su san ma'anar shi wanda ba su da ilimin fikihu na basic fikihu kashi na biyu su ne jahilai ne kamar waɗancan ko kuma sun fi tsanin jahilci lam ya anu bi hibbi sunnati wannan ba kowansu masu dadi wannan wuquf ala ma'aniha ballanta na su tsaya suna neman ma'anar su abin su ma hadisi ma kayan bola ne kayan shirme ne buhari ma haushe shi ke musulun ma ba sa kaunar shi ko duk wani mai harka hadisi ba su da shi to da su sun gaza ma waɗansu su ba su ma damu da hadisi ba wala bi aslin min alquran ba su damu da ilimin qur'ani haddasa da fahimtarsa da sanin fassararsa da sanin nasifi da mansukhinsa da sanin mutashabihi da mukamin sa duk wannan bai dame su ba wala atanu bi kitabillahi azza wa jalla bas damu da littafin Allah ba fa hafidu tanzilahu balanta ka haddace shi wala arafu malik ulama'i fi ta'wili ba ruwansu da fassarar malamai su zo fassara da kansu suke fassarawa ba ruwansu da ibn jarir ibn kasir al-baydawi qurtubi ibn baji shaukani na ruwan su da waɗannan balantana wani sha'idi ba abin da ya dame su da wannan za fasar ƙur'ani yankan rake to suke mushi su daɗa inda ran su yake so kuma da sunan malanta in ka zo kana magana ka ce a ɗauko ƙurtubi ko a ɗauko ibn jarir za su ke ba ruwan ba su ne 'yan kalakatu da muke da su ba kalakala kun tuna mai magana ta yan kalakatu mataki mataki akwai mutane da yan kalakata ne wa hum la Ya ce to babu ruwan da wani yace wala waqafu ala ahkari ballantana su san hukunce ku ta alqur'ani wala tafaqahu fi halalihi wa harami ballantana su san fiqhun abinda Al-ƙur'ani ya halasta da wanda ya haramta kad farahu ilma sunan wal athar sun yi watsi da ilimin hadisi wa zahabu fiha sun ja baya da ilimin hadisi wa adrabu anha sun kauda kai daga ilimin hadisi falam ya ariful ijma'a min al-ikhtilaf ba su san me aka ijma'i akan shi ba ba su san me aka sabani akan ba wala farraqu bayna at-tanazu'i wal ikhtilaf ba sa gane bambancin abin da ya kamata a yi jayayya da abin da ake haƙuri a kau da kai akai bal awwalu ala hibbi ma tuwila lahum min ar wannan ƴan malikiyar zamanin mu da su ake wannan magana iyakacinsu kawai mai mal mai kawa'idi ya faɗa mai ahalari ya faɗa mai ishiwayi ya faɗa mai ke cikin ƙurtubi na malikiya mai ke cikin mutakar wanda ya sa cikin kenan ba ruwansu da aya ko hadisi suna ganin ma mai bin aya ko hadisi ma zai iya halaka da sunan a nan nan ka na da a nan nan ka na ba da ne ba waɗannan ɓatattun su in kana ma magana hadisi kallon ma dan wuta suke maka kallon wanda ya raina malamai suke maka kuma har suna da girin gidishin suke wuta suke bin magabata da gaji ibn albari yana bamu labarin yanzu kuma ibn albari na yanzu nan gogaggen malami ne cikin afzar na malikiya ba yadda za ana magana malikiya a kawai da shi gefe da ya ce ba abin da dame su illa haddace ra'ayin malamai walittihsan da haddace abin da malamai suka ce yana da kyau a yi allazi kana inda ulama'i akhira da ilmi wal bayan wanda shi al-istihsan a gun malamai shine ƙarshen matakin karatu idan ana lalaban hujjoji aka je qur'ani ba a samu ba aka je hadisi ba a samu ba aka je ijma'i ba a samu ba aka tafi qiyasi ba a samu ba amalu ahlul madina ba a samu ba ai halalabe ana so kuma abin da ya dan mai gindin zama ko sai a tafi istisani shine post stop shi ba laifi ne tunda dai an ce taron nan na makaranta alqur'ani ne kuma an taru Qur'ani kawai za a karanta a ci abinci a waƙe duk muna fatan dai zama ba mu mula abu bane istisani kenan ko wato mu ne kuma ga muna yin mamura dan jin tsoro dai to kadai a ce a dai a dai ba a hankali a dai ba a to wannan fa shine su ilimi abu wannan kaga ɗan ausa kenan a cikin karatu wa kana al-a'immatu yabkuna ala ma salafa wa sabaqa lahum min al-fatwa fi wanda malamai da limamai suka yi kuka idan suka rasa abinda da za su bada fatawa da shi sai istisani za su bayar suna kuka suna istighfari saboda tsoron kai zama sun shige a cikin addinin Allah su kuma ne sai rigima da su su yi wala'i da bara'i a kan abin da yake hudu shi Ya yu'adduna an hazzihim salamata anna hazzahum salamata min wadduna suna fatan ya zama rabon su daga ciki shine a ce sun tsira wa min hujjati hadhihi فيما أولوا عليه أنهم يقصرون وينزلون عن مراتب من له المراتب في الدين بجهلهم بأصوله hujja su kawai shi mu kasalallu ne malalata ne ba za mu iya abin da maliku ya yi ba ba za mu iya na shafi'i ba ba za mu iya na amur ɗan hambali ba ba za mu iya na ba ba za mu iya ba jama'a mu malalata ne mu yi haƙuri a lalaci wannan kawai shi hujjar wato ba su taɓa wani ƙoƙari ko ƙwazo ba mutum ne kawai ce bai ci abinci ne me yasa yake saboda wallahi ni ba zan iya neman kuɗi ba neman kuɗi da wahala ba zan iya neman kuɗi in ci abinci ba da haka na zauna kawai in na samu an bani irin na almajiri in ci in ban samu ba in kwana da yunwa ina haƙura har wannan me za a fara tare wannan anya san shi ɗaya kuwa ya kamata sai in kai ƙwazon ne baka samu ba sai ka ce to jama'a na haƙura Allah ya ga na yi ƙoƙari na malam yace wa annahum ma al hajati ilayhim la yastaghununa an ajwatin nas fi masail wa akami da suka faɗa haka ba kuma sun ana da buƙata zuwa gare su su yi fatawa su karanta wanda ya faɗi wannan magana in ya dauka eh shi malalaci ne to sai a ce to Allah ya Allah ya maka sutura amma ka kame bakin ka ba ruwanka da magana cikin addini iya ka tunka da addini kawai kai sallah kai azumi kai istighfar ka cika da imani amma ba za ka karanta da kowa ba ba za ka ba kowa fatawa ba to amma kuma suna yin duka wannan falidhalika itamadu ala ma kad kafahum al-jawab fi ghayr kaga suka dogara kawai da abinda wasu su suka yi suka wadace su da shi in suka bari magana ne haɗari idan suka bari da su gama yadda kawai sai saboda khalilu ya ce a cikin muftasar saboda mai askari ya ce a cikin askari magana mai haɗari kwarai da gaske Allah misali na jama'a in ga wannan sharuwan da aka yi kun sa kun da suke yi talatin da yanzu me hujjar su a cikin muktasar malami muktasar ko cikin sharhin shi yake cewa idan aka yi azumi talatin wato aka yi ashirin tara ba ga wata ba a yin goma alaikum to ka'ida shi ne sai a cika na talatin ko don aka cika na talatin ya zama wajibi in rana ta fada a ga wata ɓalo-ɓalo in ba a gan shi ba to kar a sha ruwa ranar ba ba ta shi sai a kira shaidu da suka ba da ce da ganin wata tun farkon ramadan sai a karyata su a ce karya kuke ran da kuka ce mu ɗauki azumi ranar shakar da ka mun yarda azumin mu wancan na ɗaya sura ashirin da muka ƙara yi za a zama na talatin wannan yanzu reshe ne a cikin ka'idar saddu zari'a na malikiya saboda tsoron kar mu sha ruwa ranar ramadana gara mai azumi ranar sallah akan mu sha ruwa ranar ramadana gara mai azumi talatin ga watan sha'abana akan mu sha ruwa ɗaya ga watan ramadana ko kun gane kuwa Zaka haka muka azumi a wancan ranar ta farko yanzu ta bayyana mana cewa ba ranar ramadana ba ce yanzu ba kuma za mu sake yin azumi a wannan ranar ta ƙarshe don muna tsoron kata zama ramadana yanzu za ka wannan magana a cikin mutane ya kamata ya zama sai ma imani wannan magana ta da haɗari sosai wanda zai yi ta ba da fatawa da ita ya kamata a ce shi ma zai iya mu'alajar nusus sannan ya faɗi wannan magana ba wai kawai dogara da tsuran magana wani malami ba tare da wata madogara daga cikin hadisi karara ko ijima'in sabai karara ba ko fahimta wani wani maganin masu nauyi haka mutane su su kawai daga a ƙasar nan akwai wanda wuce ruwa ba sai rana a sama ina jin yawancinsu a kano to haka kuma masu gaggawar shan ruwa su ma duka irin wannan ne duk wanda zai gaggawa cewa shi zai sha ruwa ko a mutu ko a yi rai irin yadda yan sakwata suke su kuma ya kamata ya zama shi ma wani jijjifi ne a ilimin kuma wanda yin saɓani da imamu shafi ko ahmad ibn hanbal ko malik to nauyin shi a ilimi ya kaiye wannan saɓani wanda in ya faɗa aka ce ibn hajirin ya faɗa ko nawawi ya faɗa ko kasalani ya faɗa ko ibn abdul ya faɗa ko ibn taymiya ya faɗa za a ji shi ma nauyin shi a ilimi kamar su ne ko da gaba su a wannan zamanin ko masu wannan nauyin sun kare masu wannan nauyin irin su ibn baz ba irin su usaimin irin su sa'idi irin su ahmad shakir su ma saboda sun san girman waɗancan sa jin tsoron saba musu amma za ga wani ɗan tasiki a cikin ƙauye ƙauyen Kano ko Zaria ko Sokoto kawai ka je na yi wannan dangancin saboda bai san me ba bai san nauyin magana da yake ba da shi ne irin wannan abu cewa suna dogara da magana a cikin nawazi da maganganun wasu wanda suka riga suka gama yin magana wa hum ma'a zalika la yankifuna an wurudin nawazil alayhi ko ba sa jin kunya dan kawo musu nawazil sababbin mas'aloli wanda ba a taba ganin irinsu ba kullum akwai mas'aloli sababbi wannan shine daga cikin hadarin furu'a kenan ba furu'a is open ended sai da iko iyaka wato duk matsalar da ake fatawa akan tsarki sallar matafiyi ramuwa azumi haila irin waɗannan abubuwan da kullum akwai mustajjijat sababbi sababbi sababbi wannan sai mu duk da kullum fatoyin da mata suke akan haila akan shan azumi a kan ramuwa kullum domin da gida ba su ɗaukar sa a tashi da shi matsalar suka shafi tafiye-tafiye shin nan zare zuwa kaduna tafiya ne ma ko ba tafiya ba shin tafiya da ake wa mu iya adadin kilomita kaɗai masafa ce kawai ko haɗa psychologin mutum da zai mai da shi matafi ko har da guziri ko adadin kwanaki ko fita daga gari daga nan zuwa kaduna za ka wuce babu inda babu gari kilomita wajen sittin duka gari ne daga gari sai gona daga gari sai gona sai gidan gona sai ofishin gwamnati sai wurin sanda ba haka bane kuma yanzu zaka je ka Kaduna daga nan Zaria ka dawo mata ka ba ta sani ba wanda kai wa sallama kuma ka je ne kawai ka yi wani abu ba da sunan matafi ba ka da guziri ba ka jin gurba ba ka je da niyyar yi kwanaki ba ba ka je da kayan sawa ko sutura ko neman masauki ba ka je ne kawai haka ka dawo yanzu wannan tafiya ce ko ba tafiya ba misali ko gari mai faɗi irin alkahira irin dubai irin riyadh irin eh, eh, jidda gari mai faɗi wanda shi kai wani fa’i shi wata kilomita ɗari ko fatawa a kan ka hau jirgi daga kano an yi tafiya awa biyu dare ya rufe kano kuma da kabaro har da ana rana kuma kana aljihu da kenan irin wannan fatoyin suna nan bila adadin a cikin duniyar ilimi su ake cewa nawazin sababbin matsaloli to sun fi ƙarfin ustazai irin mu jama'a ya kamata ustazai mu kyau kan mu gaskiya mu kama kanmu mu shiga take mu ina fata muna gane yace a ah, hum yaqituna ala ma hasibu min tilka al-masail kullun sai dai su kwatance akan abin da suka kiyaye wa yufriduna al-ahkama alaiha su dinga kafa hukunci hukunci akai wa yastadilluna minha suna ɗauko hukunce-hukuncen daga waɗannan furu'a ɗin wa ya turu kuna tsarika listijilali min haifi tadallal a immatu wa ulama ul'umma sun yi watsi da hanyar kafa hujja wadda malamai da limamai suke bi wato istinbati daga alƙur'ani da sunna da hadisi da ijma'i da kiyasi da maganganun sabai da tabi'ai da makamantansu faja'alu ma yahtaju an yastadilla alaihi dalilan arabiy suka sanya abin da yake da bukata zuwa ga dalili suka mai da shi shi ma dalili waccan maganar da malam fiqh suke tana bukatar dalili ka kuma ka ita ce dalilin ka walau alimu usul ad-din wa turuq ahkam wa hafazu sunana kana zalika quwwatan lahum ala ma yadullu waɗannan kashi na biyun nan da a ce sun san ka'idojin addini sun san hanyar kafa hukunce-hukunce sun haddace hadisai da sun samu hujjoji masu ƙarfi walakinnahum jahilu zalika sun jahilci duka wannan fa'aduhu sai suke gaba da shi al-insanu aduhu ma jahila in ji imamu ali radiyallahu anhu ba su sani ba ba su san sunna ba su san hadisi ba ba su san sahih bukhari ba da haka da an faɗe shi jawo shi su zaki ba su san imamu muslim ba da an faɗe shi su jawo shi ba su san ibn taymiya ba da an faɗe shi su zaki ba wanda suka sani illa wannan shiriri ta wa adu sahibahu kuma suna jin haushin masanin wannan ilimin da aka jin da aka faɗi malaman hadisi ce sa su aibata su aibata tasir bin albani su aibata malam albani na su aibata dimba su aibata dr sani su aibata dr wani duk suna jin haushi saboda wasu suna ta'amuri da sannan fahimta يفرقون في انتقاص الطائفة الأولى وتجهيلهم وأيديهم وأن النبي أن ga لك شيء لنا suna kaiwa matuƙa wajen zagin waɗancan 'yan hadisi irin su ba 'yan hadisin mun ji su wasa da matsala suna kaiwa matuƙa wajen jahiltar da su da aibata su da sukar su Watilka su ma waɗancan 'yan hadisi ta ibu hazi su ma suna sukar waɗannan bidurobin min al'aibi da nau'o'in aibi iri daban-daban amma ba ma kyale sayan ba ko kuma ba muna cin mutunci su mutu zarafin su ba kuma haka bane wa kulluhum kowannen su ya tajawazu al-hadda islami kowa in yazo suka dan oshi sai ya wuce maka da rawa wa inda kulli wahid min al-ta'ifatayn khairun kathirun wa ilmun kathirun kowa kuma na tare da alheri ya tare da ilimi amma da yake recognizing na abokin mutum sai sai asara ko mai yawa amma ula'ika kaga waɗancan na farkon masu karanta hadisi ba sa ba shi haƙƙinsa malam ya ce fakal khibani as-saydalaniyi kamar wani abu da ake ce ma wato khidanu saydalani ko khajatu saydalani kamar wani afaku ne zo shi suna ce mishi pharmaceutical tank pharmaceutical tank yadda ka ga a yanzu ana aje magunguna ana kokarin a ga an aji su a wuri wanda ba za su lalace akwai magunguna waɗanda za a aje sai su a mazubi na musamman ko kwantina na musamman ba su su lalace to a zamanin su suke rayuwa masana magunguna lokacin suna yin wata dabara sai su samu a ah, stanley alfulat shi ne farin ƙarfe ko bakin karfe sallai ran karfe ko sai a kai wa makeri shi ina wani zunguru da yake filta na ruwa in kai browser za ka ga wata shi kamar filta ta ruwa haka ko kamar wani dan karamin drone haka amma sai an gyara ƙarfen ya juta an kona shi sai a zo a ne wani ninki a cikinsa kamar irin abin da ake zuba wa firiji tsakanin karfe da karfe wata abin da ake sa ma kula su suna saka ciyawa ne sai ya zama ya zama wani condition container wanda an zuba magunguna za a zuba ɗanyen abin nan leaf ganye ko wani abu makamanta ta sai ya daɗe tsawon lokaci da lalace ko mun gani amma yadda misali ba sai mu ɗauko sai a saka a kuri sai a saka a wata na'ura ko a aje a wani lab sai ka ga masu bincike sun aje su lafiya da to suna da wannan fasaha tun wancan lokacin to shine ya kwatanta ce su malaman hadisi a wancan lamarin sun zama kamar irin wannan kwantenan wato za su iya aja hadisan lafiya lau ma ga wasu amfanin kuma yadda wannan kwantenan za ta aja magani lafiya lau tsawon lokaci a babu san ya za a yi prescribing din shi ba ko dole sai likitan ya zo ko pharmacist ya ce wa haƙula su kuma waɗannan yan fikihun ƙarya ɗin nan fi jahali ma'ani ma hamalu mithluhu su ma waɗannan sun yi kama da waɗancan masu harka hadisin wajen rashin sanin ma'ana abin da suke da kirishi da fito illa annahum kal mu'alibina bi aidihim sai sun yi kama da wato masu ba da magani a hannun waɗancan li'ilalin la yafqahuna ala haqiqati da'i al-mawlud laha wala haqiqati tabi'ati dawa'i al wannan masanin fiqh da bai san komai ba tsakanin shi da wancan masanan hadisin da bai san wani abin arziki ba kamar mara lafiya ne a hannun likita wanda bai san kan magani ba abu kowa yana cikin bala'i ce wannan zai rasa rayuwar shi wancan kuma zai rasa lahirar shi ya yi kisan kai ko to kama haka ne wato da ufa tsalibu ne Wani matsulubu ya ce kamar masu ba da magani ne kamar suna hannun masu ba da magani ne waɗanda ba su san ciwon da ke damu mara lafiyan ba balantana su san ɗabi'ar maganin da ya kamata a bashi fa ulaika aqrabu ila salamati fil ajil wal ajil ce waɗancan su ne ulaika ne ga waɗannan ɗan biyu ko su ne ulaika a waɗancan masajin sun fi sauƙin matsala za su iya fita daga matsalarsu can gaba ko nan kusa wa haƙula'i waɗannan da suka nace wa fiƙin da ba su fahimta ba aksaru fa'idatan fil ajili wa akbaru ubiran fil ajili su zasu iya amfana kansu domin su mukallidai ne suna bin malamai zake wasu kawai da suka mai da kansu kuma kawai malaman sannan kuma sun fi samun uzuri a ƙarshen alamar. jahili wanda ya bi magana wani malami ya aikata wani abu da kuskure yana da uzuri kuma gani ba wannan matsalar da muke faɗa ne mutumin da malami ne ba shi ba cewa ka yi ta sha azumi yau duk da sarki musulmi bai da bai sana an gani ba to wannan jahilin yana da uzuri uzurin shi ya fi sauki akan malamin da bai tuka karatu ba da wannan fasawa haka mutumin da ya ƙi yin sallar juma'a ya ƙi yin sallar azhar saboda iri da juma'a san haɗu malamin da ya ba shi fatawa shi ne da matsala saboda malami ne ya ba shi fatawa ta fi shi yana iya samun uzuri amma malamin da ya fatawa ya shiga cikin wannan matsalar da jahilci bai kai malamta ya fatawa ba yana da matsala amma idan malami ne iya malami yana da uzurin cewa malista hada fa aqta kai jahilci da aka baka fatawa ka tsaya iya jahilci da kawai kai da fatawa to baka da matsala amma jahilci wanda yake gari jima wannan bulala ya kamata wannan aka aka kuma aka ce a yi magana da larabci ya san da za a yi ba ka ce ga littafin musamman na ibina bishe shayba na wani hadisan ya san da yake ba na ruwanka na wannan magana ina ka? kawai ka je gida ka sa ka je ka tafi mata ka kawai ka bace ya Allah ya sa muna Ya ce, wa haula'i wa ila Allah ta'ala na fi at-tawfiq lima yaqrubu min wa yujibu salamata min sakatihi zuwa ga Allah muke gaggawan neman dace Allah ya kusantar da mu zuwa ga abin da ya da shi kuma ya sa mu hauta farkin tsira wanda zai nesanta mu daga fushinsa fa inna ma nanazu bi zalika bi rahmati wa fadli wannan kuma ba dabara ba ce ba iyawan bane rahama Allah ce da fannin ta soke samu samu wannan tsira Allah ka samu tsira wa alam ya akhi ya kai dan uwana ka sani annal mufrita fi hirzil muwalladat wanda ya kai matuƙa wajen ƙoƙarin kiyaye da haddace sababbin maganganu da ake ta haifarwa a cikin matsaloli la yu'manu alaihi jahal da kathir min as-sunan wannan bai da ra'ayi kila daga ta hadisi idan lam yakun taqaddama ilmu biha in bai riga ya san sa ka abin da yake zama wajibi ka tsaya ka karanta ka tsaya kana ta shiga rigimar EFCC da ICCC da wane da wance rigingimin wane ya kamfin, wane ya shiga wane ya fita a'a an yi mutuwa a can a'a an kashe wani a can kai ba kai ba zan yi tsaro ba kai ba lauya ba kai ba dan human right ba ya zo da wannan wannan maganganun ya zo da su to wannan kuma da sunan ɗalibin ilimi yake wannan dangancin, to sai ya fi kowa zama tashi wa annal mufrida fi hibbi turuq al asari dun al wuqufi ala ma'aniha haka wanda ya kai matuƙa wajen haddace isnadoji bai tsaya ya fahimci ma'ana hadisi ba wa ma qala al fuqaha fiha bai tsaya ya fahimci maganar malamai wajen fasara hadisin ba la sifrun fil ilmi wannan zero ne a ilmi zero ne wa ma qari'un bi shammi min al ta'am su ya haƙura cewa in ji ƙanshin abinci to ya koshi bai ci ba amma yana ganin ƙanshi ma ishe shi kaga irin labarin wawa da yake ko wai wani wawa a cikin karatun shehu juha ya ji kanshin girki a wani gida ya je siyo gurasa ya tsaya kofa gidan ya ɗan gutsura haka ya kara a kofar gidan ya shi ta yi ƙanshin kawai sai sa baki wai shi ma ya ci da ya sa bin gidan ya da Allah ta ruwa gairo wannan shashin <laughs> wannan irin shi ne ko eh mutanen shehu ne wannan wa min Allah tawfiq wal hirman Allah shi yake bayarwa shi ke hanawa wa huwa hasbi wa bihi a'tasim shine gatana kuma gare shi nake komawa wa alam ya akhi la الفروع لا حد لها من جمع قال al الفروع رسم فكه ba su da iyaka tantahi ilaihi abada ba sa iya cikewa abada ba rada za a ce mas'alolin tsarki mas'alolin haila mas'alolin aikin haji sallar tarawi ramuwa azumi irin waɗannan matsalolin su ne furu'a babu radda za su kare kullum kowane zamani sai ya zo da wasu masa'il sababbi wanda da babu wannan shi ke haifar da jirgin da kake shi na ɗauki misali ɗauki matsala hadisan asura sai hadisan da nake faɗa cewa asura asura asura la'anallahu al-musawwirina man sawwara suratan kullifa man kaza man kaza in yi la'a kullu baitan fihi sura dukka ka ɗauke su sun fi guda talatin a cikinsu duka hadisan abinda suke nufi da sura shine jiki kerarre wanda aka yi da ice ko aka yi da yumbu ko aka yi da ƙulu da zare ko da ƙarfe kamar a ce har wanda zo da labule in ka je karanta sharhi abu ne da ake irin kamar cima ƙasa da ake a cikin labule na labulen aisha da nan cikin mun ce ma kowane babu wanda ya zo da bayani akan irin wannan hoto na kyamara babu shi a zamanin babu kuma lafazin asura a mu'ujamin harshen larabci bai san wannan ma'anar ba to wannan shine sirrin saɓani game da waɗannan hotuna na zamani galibin malamai sun sama ƙasar saudiya suka yi ilhaƙin duka hotuna da waɗansu hoton kyamara hoton bidiyo hoto na digital ko na analog da ake wankewa duka suka ce ma dama annahu suratun tusawwar fa huwa fi hukmi tilka suwar almujassada don Allah kafin kai musu wannan magana ka je ka karanta sharhohi irin na Nawawi irin na Ibn Hajar da makamantansu na waɗannan hadisan alhamdulillah ni ina faɗa ne saboda na karanta ba da kawai mu nan ka nake wannan magana amma na san jiya usule kike wannan magana ba za su mata adalci na ilimi ta wurin su karanta ba amma ina faɗa ne saboda karatu muke yanzu wannan fatawa ita tafi kowace yaduwa ita fi kowace goyon bayan gogaggun malamai za ka ake ganin saba mata ma kamar wani sabo ne mai zama kai so duk wani malami da za ka ɗaga da ake ji da shi a zamanin nan musamman malaman ƙasar saudiya fatawa su kenan ko fatawa ce daga masharabi ɗaya hamadul ansari Shi ne mashahurin wanda ya saba musu amma sai yake cewa zai so ya bayyana fatawar saboda guje ma fitina domin bai dace ka tarar da mutane akan wani abu na ilimi ka zo da wani abu na saɓani a cikin furu'a ko ijtihadi wanda zai haifar da rigima ba sai cikin fikhun da'awa musamman kuma saboda ita wannan fatawar ta fi salama domin in ba yi hoto ba duk ta fita daga duka saɓanin ta fi salama wanda biyu yake to ni don na gujo rikicin malamai bari ma yi hutu ba kowane iri to ya fi salama to wanda zai fi baka mamaki ne wanda ya yi cewa a haramta dukan hotuna amma kuma san da yake wannan magana wata bidiyo yake wanda shi kuma hoton bidiyo hoto ne a shaddu min ukhti wannan shi ne baka mamaki sai kana so ta ina yake samun wannan damar yin wanda mu abin da yake rukunan shi shi ma ijtihadi su tafrika بين الصور الثابتة والصور المتحركة بين ما سوما تأثير فتوى سوق مسلمي هذا الصور الثابتة والمتحركة musu hukunci دا sai kuma ka goyi bayan hukuncin sa akan asuwar sabita ka kuma fantare musu a cikin asuwar mutaharrika so ina so mu gane matsalar wato furu'a ana nan ana nan sai ga wata sabuwa ita hotuna na AI wanda ake kirkira su ba hafsul photography bane su da gaske kirkira ne to shin su sun ma fi waɗannan na kamara kama da waɗancan ko ko su kama da su ba domin su da gaske kawai yin wani abu ne dan da man ne asalin abin da aka hana mutum yana so ya zahabu ya khluqu sura eh, ka khalqi mutum yana so ya dinga yin irin abin da Allah yake yi na biyu da kuma zari'a zuwa ga bautar gumaka na uku da kuma kin hana mala'iku shiga inda akwai hoton yanzu wannan da ake yi da AI artificial intelligence wanda kawai za ka ba shi command ina so ka yi min hoton mutane suna yin abu kaza kuma sai ya maka kaga wannan sai zama ya mafi fi haɗari ya go ya fi haɗari wajen yin wani abu sabo mai rai to ana nan kuma za ka ƙirƙiro wani wanda ya fi wannan haɗari kuma duk zaman da aka yi sai malamai su cigaba da irin wannan sabana a kai to abin da ya kamata ka fahimta shi idan kana yin karatu mai zurfi kana yawan bincike kana yawan shiga da fita a cikin ilimi zai baka wato wani yanayi na ko ka saba wa maganar mutum to ba za ka dahitar da shi ko ka wawantar da shi ko ka mai da abin gaba ba saboda ka san cewa in kana karatu ka san cewa to yes da gaske malamai suna yin saɓani wanda baka isa ka guje mishi ba cikin na fahimtar sannan kuma wata wata shubha da mutane suke faɗa suke to ai duk abin da aka yi saɓani to ya kamata a binciki mai yi daidai yes wannan aka yi sai dai daidai ba absolute truth ba ne is relative daidai is abin da yake daidai a gurinka ba daidai ba ne hala a gurin wannan ta yanzu misali wanda suka sha ruwa ranar alhamis ɗin nan cewa suke yi duk wanda ya azumi a ranar ya azumi ranar sallah da haka yayi haramu kaga wannan daidai ne relative a wajen su relation to their understanding mu kuma abu mu gani muke sun sha ruwa talatin ga ramadana mu abu mu su masu kure ne ko kun fahimta shi za a nabi ya kyale mutane akan fahimtar su game da hadisin la yusalliyanna ahadukumul asara illa fi bani qurayza bai ce ga masu dai ga masu kuskure saboda ba komai ne hanyar saɓani sabani a cikin shi ake iya tantance me ya daidai me ya kuskure ba ba komai bane akwai abin da dole hakura yake sai a ci gaba tattauna shi a ci gaba da bincike duk mutum ya ce dole sai an faɗi me ya daidai a iya ganin shi ne bai da nisa kamar yaro ne wanda a tunanin shi kawai iya gidansu shi ne iya duniya iya baban shi kawai ne iya baba iya baba so ita ce iya baba kaga yaro wato zan ma tafiya da wani yaro a wata sha mota ko yana ta ce malam ibrahim ko sai ce abu malamin ma yake magana a wani gari ne fa a tasha kawai shi ina sa da malam ibrahim a islamiyyar ko shi kaɗai ne malam ibrahim <laughs> daga zai an kira wannan suna malam ibrahim ko su malamin mu suke nema haka wannan shine eh, abin nan alamu tifil juniyar yaro kenan musakkara sitter to kai kana harkar ilimi kuma duniya ka bato ce irin ta yaro ba kaga bai kamata idan malamai da masu ilimi da masu bincike suna magana ka dinga saba shi bai kamata ba ya kamata ka kanka adalci ka san cewa wannan harkar ba ta ka bace Allah ya kyauta ina ne wa yawa yace wato suna suna kullum ba sa karewa fa zalika tasha'abat za ka fike yin rassa fa zalika man rama an yuhita bi ara'i rijali faƙad rama ma la sabila lahu wa la bi ghairihi ilayhi duk wanda yake cewa sai ya san komai cikin zantukan mazaje cikin furu'a da yana neman abin da ba zai yi gare shi ba kamar yadda ba zai yi ga sa ba dai annahu la yazalu yaridu alaihi ma lam yasma saboda ba zai gushe ba ana kawo mishi tambaya abin da bai taba ji kullun sai mata da tsofaffi da mutane gaba gari sun kawo maka tambayar da baka taba jin ta ba a duniya ko baka taba tani ma za a iya ta ba su kuma suna gaya maka life experience ɗin su ne da suke neman mafita a kan shi ko mun gani duk wanda yake hulɗa da mutane a matsayin shi na malami mai karantawa ya san wannan ba ruwansa da kai musaidi ne ko mun mukallibi ko ɗalibin ilimi ba ruwansu kai dai kane malamin su ko da suke da kai za su ga maka wannan magana kullum sun kawo maka abin da baka taba ji ba wala allahu an yansa awwala zalika bi akhir wata ma ta maka dogon boy sai ka manta farkon shi ka baka shi kamar shi tuna za ka yi wannan motsin ko shi ne ke turanci ba shi da ala turara ka ba su amsha ni ban da lokacin waɗannan marasa aiki ne na jin ko jira turo ma wani ko wani je baka dogon boy ka rasa nan yake yi ya ta kafa da alƙalin ma ya ta cin kai iya sarar shi bi kasarati fa ya yahtaju ila an yarja ila listin ba alladhi kana yafza'u min wa yajbunu anhu dole yana da bukata ya kuma zuwa ga istinbat abin da yake jin tsoro abin da yake shakka tawarru'an wai yan saboda bi za'alihi wai dan taka tsantsan anna ghayruhu kana addara bi tariqil istinbat yana so ya ce wanin sa ya fi shi sanin wannan abu falizalika awwal ala hibbi qawlihi da kai haddace maganganun wannan nasa kuma ila ayyama tatarruhu ila al-istinbat ma'a jahdihi bil usul sanan yau da gobe kuma ta sa dole sai ya kai ga istinbat faja'ala ra'aya aslan wastanbata minhu sai ya sanya ra'ayi ya zama asali ya ce zai tsako da gari don haka kuka garan nan da nake tari da ma shi Allah ya saka mai alkhairi na san duk wanda ya ji wannan lantar zai zai zai ga fa'ida ba dan kadan ba cikin ta lantar da ma shi hajiya nan akan bayan ramadan me yasa lantar tai tai fa'ida saboda ya gina ta akan usul akan maqasid idan kana so ka riba ilimi ka fi damuwa da ulumul ala maqasid shari'a usul al-fiqh mustalah al-hadith ulum al-quran lugha irin waɗannan ilmomin waɗannan kanikancin wanda ba sa trending ba sa jawo a yi hayaniya ba a yin kabbara ana yin sai dai ma a dinga jin wani kamar wani ana yin wani advanced calculus to idan kana so ka ci more ilimi ka iya su to shine za su baka technicality din duk abin da za a ambata za ka san da za ka yi kafta irin kima malamai za ka san da za ka yi kafta idan wato wata fatawa ce za ka san inda za ka kwana idan abin da baka sani ba ne ka san baka san shi ba ka san abin da ka sani game da shi to mal shaibu sai gina lakka shi akan wannan mabda'i shi ta da wannan irin saƙon mai muhimmanci don haka da na zo yin taliki nake faɗa cewa wannan lacca ta yi kyau ta fuskar wato masharabinta da zuwa kawai ya kwafo abin da wani ya faɗa ko irin maganganun da aka saba yi akan kan maza ba da ramadan to kawai zai maimaita abin da suka faɗa ba tare da ya isin ba komai ba ba tare da ya yi da komai ba shi wancan abin da aka riga aka gama rubutawa to na ya ayyuhan nasu shi kuma bin tafarkin istinbatu da sanin usul da kawai tafarkin ɗaliban ilimi za ka kasan kai waye idan ka da kai tana cikin awam to ka bar yin harkar ɗaliban ilimi ka daina sa baki idan kuma ka yi da cikin ɗaliban ilimi to ka dage kar ka bi tafarkin awam don tafarkin malalata ne Allah ya sa mun gane malam yake cewa wa qad taqaddama fi kitabina hadha kaifa wajhul qawli wa ijtihadul ra'ayi. على الأصول عندما ينزل بالعلماء من النوازل في أحكامهم ملخصا في أبواب محذبة yace ai a cikin wannan zafin namu mun yi magana akan yadda ake kallon zartuka yadda ake ijtihadi yadda ake gina matsaloli daga usul da yadda ake mu'amalanta nawazil mun yi magana takaitacciya a cikin babubbuka da aka tsaftace su man tadabbaraha wa ha, wanda tsaya ya karanta ya gane wa'amila amila alaiha ya aiki da su nala hazzahu zai samu rabansa ko wufiqal rushdi insha Allah sai dace in Allah ya so wa'al ka sani annahu lam takun munadaratun bayna ithnayn aw jama'atun aw jama'atin min as-salaf illa litafahumi wajh as-sawabi yace ka sani da dai ba a taba yin wata muqabala ko wata munazara tsakanin wasu malamai a magabata ba sai don ƙoƙarin a fahimci gaskiya ba yi saru ilai sai a tafi ba ga gaskiya wa yi rako aslu alƙau a san asalin zancen wa illatuhu da illarsa ba yi jiri alaihi ba yi jiri alaihi wa amsalati wa nazairi sai a gudana a kai wa ala hadan nasu akan haka malamai suke fi kulli baladin a ko'ina illa inda na, in banda a garinmu a andalus kenan kama sha a rabbuna haka Allah ya so da mu sai kuma nan Najeriya kalmata ya ce a zuwa yi mukabala akan sallah ashan ko ita ce ta zuku ba ita ba ce a zuwa yi mukabala akan ganin wata a zuwa yi mukabala akan azumin rana asabar a zuwa yi mukabala akan haɗo juma'a da idi waɗannan furu'a fa ba a taɓa yin mukabala a su ba a duniya ba amma taɓa yin rikici akan kansu. sai anan ne har za a kira mukabala da mubahala kai. ana yin mukabala da mubahala ne akan abin da zaka iya yarda a yanke wuyanka Za zaka iya yarda a yanka wuyanka akan wannan farki cewa kai ka yi haka Allah yake nufi kun aka ce wani ya karyata annabi ba manzan Allah bane kana yi naka ce wallahi manzan Allah ne ka yadda kuma a yanka ka a shi akan shi ake mubahala wallahi Allah ɗaya ne amma akan matsalar cikin wanda shafi ya yi magana maliku ya wata daban abu hanifa ya magana ibnu abin nan sahun ya yi magana daban sai kuma ka ce za ka iya mubahala a kanta saboda kai kai kana cin kai ko faɗo ne kai wannan shine damuwar mutanenmu su dinga aiko da saƙonni cewa to na aiko da saƙo za a haɗu bayan sallah ya tashi daga Kano ya tafi Ikara daga Lakwaja ya tafi haɗeja, daga Bidda ya wuce kan giwa wai duk akan wannan hayaniya saboda mutane ba su san ciwon kansu ba san mai iri ba mu kuma muna nan muna bin su muna ta musu muna ta helin su saboda mu darajar lokacin da datar mu da mutuncin kanmu ba wani cin kai malam sai Najeriya wannan shi mafi girman jarawa da Allah zai maka yi ta ɗan Najeriya a wannan zamanin mafi girman jarawa da Allah zai maka saboda komai is upside down na rantsi da Allah duk duniya ba a taɓa yi rigima a wannan masai ba sai a Najeriya iyakaci kawai a ce wani ya faɗi ra'ayinsa wani ya faɗi ra'ayinsa halas shi kenan amma a Najeriya ko kowace shekara ko kowane wata da rigima da za yi yanzu an fara nufin shawar ko ko a fara bane hari ba kunna wata kunna? shi za a yi kai har lokaci ya kure ba ya cika wannan ba jama'a dan Allah ba zai je wannan rigimu mu ɗaliban ilimi Allah ya ji kan malamin mala albani Allah ya gafarta mishi da cikin tarbiyyar da mana wanda alhamdulillah mun ci muryarta za ka ga mutanen mu na dara hadisi muna da karancin shiga waɗannan rigingimu to da malam ya ta ya ta jaddada mana ya ta jaddada mana wallahi hatta waɗannan ƴan tsageru mutanen su malam nishagu da suka dinga yi malam irin wannan ta'annatin suna fitar da su daga daga ahli sunna da sunan wai su sune sune ɗan salafiyyar gaskiya wallahi ya daga tabbata maka ce kullun su wasiya da malam albani ya mana cewa ba ruwan ku duk ku cewa da karatu ba wai dan ba mu iya rigima ba ko ba mu san abin da za mu faɗa ba ko mu iya rigima su ma sun san mun iya gurgudu dai irin wanda dai mu ba za mu ci sai da suka ci mu mun iya amma in mun zo ba wannan bane maslaha wannan karatun na ilimi shi ne kawai abin da zai na mu sau da kawai muka ci gaba da yin su kuka kyale mutane su da hayanai su haniya da yawa za a yi ta hatta wuce ana so sai an ji bakunan yan dara ne har wasu ma suna cewa mu ba mu ji kun faɗi komai ba gaskiya kun sha mana albani ba ga albani yake yi ba su ma sun da jikin jera su ma saboda ai mal albanin ba dan hayaniya ne, mai karatu ne kuma ya tashi a babin karatu ya kuma yanzu koya musu ku bari maka ginu ɗan ku muna magana Allah ya kyauta malai ci gaba da cewa wa inda man salaka sabilana min ahli al da mutanen andalus da irin su yan nan yammacin duniya mu kenan fa innahum la yuqimuna illatan wa la yarkuna bil qawli wa dal bas san illa babu sayin da ake tsara magana ba wa hasbu ahadihim an yaqula iya magana ɗayan su ce fiha ya li fulani wa riwayatun li fulani abin da zai iya faɗi kawai kenan ومن خالف عندهم الرواية التي لا يقف على معناها وأصلها وصحة وجهها فكأنه قد خالف نص الكتاب وثابت السنة wanda ya saba wa abin da suka fahimta to kawai sunan shi dan bid'a sunan shi batacce dan mutum yayi wata fahimta a cikin wani hadisi kace a ah, kai baka fahimta ba to da hadisi wa kam lahum min usulin khilafa madhhabihi alhalin kuma su sun saba wa ka'idoji da yawa na usuli na mazhabinsu mimma lau zakarna abinda inda za mu faɗi na tsalin kitabu bi fikiri da littafin nan yayi tsayi ji ba zuri kamar bai tsarin ba wani ta kasirihim an ilmi usuli mazhabihim dan ba su san mazhabin ilimin mazhabinsu ba sar ahaduhum ɗayan su ya kasance idan da ke mukhalifa mimman yaqul bi qawli abi hanifa aw shafi'i aw dawuda ibn ali aw ghayrihim min al-fuqaha wani ba maliki ya gamu da wani yana magana mazhabin hanafiya ko Shafi'iya ko mazhabin dawud ibn ali ko wani sa wa khalafahu fi asli qawlihi baqiya mutahayyir in yaji magana wani mazhabin sai ya rufe gaba daya ai a mazhabin abu hanifa in kana azumi ba da ka tike da ko ni ko ka ci eh, eh, eh, gwalima duk ba abinci bane sai kaman Najeriya sai ka tafi Malaysia ko Russia kana ba sai ga musulmai suna yake da wannan karatu hankalinka ya shashi karar yadda za ka yi ko da kake sai su ya kare ba abu karami ma mutum ya tafi makka ya je ga yadda ake hada su bayan ake a najeriya su tabbas ya hada sahu ba mu fata mu fiƙihu ne kawai da baka taɓa gani ba baka taɓa sani in ka zo ne ya faɗa ka tsume shi ka ce jahili a ranar kuma kai ne asalin kazgin jahili wanda ne kuma inda hu aksara min hikayati qawli sahibi bai san kuma sai fara ce ko mu dai a a risala zai ba ka aka ce ba faƙala haka za ƙala fulan ce mai risala da yake wa haka za rubuina haka malamin mu ya gaya mana wala da ila an yi bukura fadla malikin wa manzilati ce ai imam malik shine la yusiyadu wa alaikum madina zai ribu nasu akbadan ibli falajin aliman akbar min alim madina da ire iren sai jan wannan nasoshin shi ma wace shi ma sai ya ja fa inna fa in aradahu al-akhar yadhkuru fada'il imani shi ma sai faɗa yake abu hanifa an ce annabi wai ya ce siraju hadhihi al-umma shi ma sai faɗi magana ta ƙarya sarafin matsali kama ƙalan awwal sai ya zama da shi da wancan dukkanin su irin su ɗaya rami na bugun rami kenan na ganin bar mu saurara ka karatun yayi yayi wuta da yawa ko sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi